Jama'a barkanku da zuwa wannan channel namu na tsohon kundi TV mai albarka. Wannan channel tana koyar da asirar zalla kare. Tare da ilimin magunguna za ku yi danna mana subscribing ƙararrawa domin da mun ɗora sirri da zama kun shi cikin sauƙi insha Allah. Tsohon kundi TV tana maraba ku, ku sha kallo lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu jama'ar wannan gida namu na tsohon kundi barkanku da wannan lokaci barkanku da sake saduwa da mu a yau alhamdulillah yau za ku ji muryar wato ainihin sayyidi bashir wanda ɗaya ne daga cikin hadiman wannan gida sabo ne za a ringa jin muryarsa a kowane lokaci insha a di bashir ya zo mana da wata tsaraba ne a yau insha Allah kuma za ku ji ta wannan tsaraba ce babba idan wannan wato ainihin hatimi gaskiya babban hatimi ne sosai ana ta sarrafi da shi kala-kala to jama'a dai sai a kula da shi sosan gaske insha Allah. Ah, kuma jama'a da Allah a ringa alkinta sarkan nan da muke bayarwa saboda wasu sarkan gaskiya ba su son ah, wato watsar da su kamar kin ah, kulawa da su sosai idan eh, da mun san aikin ku ne malamai a tunatar da ku dai ko muke saboda ko wanda za su zo su saurari wannan audio ko wannan bidiyo namu wanda ba za su san da haka ba to su muke wannan tuni insha Allah a yi saurari lafiya wannan sirri a yi ƙoƙari jama'a jarraba shi insha Allah sai dai bashir a bismillah Salamu alaikum wa rahmatullah barkar safiya da tashin fatan an tashi lafiya yawa wannan sirri ne na hatimi da ake masa lakabi da suna lauhul marih wato mana allan ranar talata wannan hatimi da kake gani yana da matuƙar kyau yana da wani babban sirri ne mai ban ajibi. don duk wanda ya himmantu zai yi wata tafiya mai nisa a ƙasa ne ko a jirgin sama ne ko a jirgin ruwa ne ko a mota ne musamman ma tafiya ta kasuwanci to sai kake tsoron wani al'amari kar ya faru to sai ka himmantu ka rubuta wannan hatimi mai albarka daga gani a gabanka ranar talata sa'a ta farko sai ka rubuta shi sai ka naɗe shi ka yi laya da shi sai ka sa shi aljihu kuma ka sa shi a cikin kayan da za ka tafi da shi to shi dai wannan hatimi da kake gani yana da wa'insu abubuwan ban al'ajabi na farko dai har abada kun yi hannun riga da barayi. ba za ku taɓa zuwa ko kafin ka je ko kuma bayan ka wuce a yi in kuma ka zo ya da kai a ciki ba abin da za su yi maka cin kayan ubangiji allah zai kare ka sannan kuma abu na biyu da harkar da aka yi kullawa ta alheri in allah da ba za a sami matsala a ciki ba kuma sannan idan kasuwanci ne aka je za a samu riba a ciki saboda haka duk wani tsoro da kake tunanin wani abu da zai same ka to da zai same ka Allah da Allah zai kare ka daga sharrin wani abu lalle wannan hatimi ne mai girma suna daga cikin manyan asarar da ake boye su wanda ba a baiwa yaro ba inda zan shi haka nan ake rubuta shi sai a nan da shi sai a mai da shi laya kuma dafa'i ne jalabi ne dafa'i ne dukkan wani sharri da ake tsoro kuma sannan jalabi ne na dukkan wani alkhairi da ake so.